mu ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya faɗa rayuwarmu ta kawo wannan rana ta talata 27 ga watan 12 watan zulhijja hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1443 wanda yau din ita ce ranar 26 ga watan bakwai shekara ta 2022 Allah tabaraka wa ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya tara mu a wannan masallaci mai albarka masjidu nurul islam da ke nan farfajiyar estim international school kusa fo a nan babban birnin tarayya abuja don ci gaba da karatun wannan littafi na al-thalathun al-mubashirun bil rubutawan babban malami dr mustapha murad hafizahullah muna roƙon Allah ya saka masa da alkhairi ya albarkaci rayuwarsa ya sanya wannan aiki da ya cikin mizani hasanatihi idan yan uwa ba mance ba za mu tashi ne shafi na 83 za mu tashi akan sahabi na tara ko ibn al-hanif ba ya ci an yi bayani a ƙasa سعيد بن زيد ابن عمرو ابن نفيل رضي الله عنه سعيد دان زيد دان عمرو دان نفيل الله masa yadda yana ɗaya daga cikin mutanen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa sa'id ibn zaid fil janna annabi ya ce daga cikin waɗanda Allah ya aiko ni in ba su bushara na ba su gidan aljanna akwai sa'idu dan zaid wannan kaga yana daga cikin waɗanda wahalarsa ta ƙare duk wanda aka ce Allah ya ba shi aljanna to wannan wahalar shi ta ƙare Allah ka samu dace hadithun nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu alwahid duk abin da ka gani ko menene idan ka tsaya ka kallai tsam akwai wa'azi akwai aya da ke gwada ma Allah ɗaya ne da ka kalle sama ba tare da wani ginshiki da ya riƙe ta ba ka san Allah ɗaya ne da ka je wani wurin ka kalli sahara kwance shimfiɗe ƙalan ka san ba mai wannan aiki sai Allah ka je ka ga teku iya ganin idanka ka san ba wanda ya aikin nan sai Allah da haka wa fi kulli shay'in lahu aya duk abin da ka gani akwai aya ta dullu ala annahu alwahid tana nuni cewa fashi shi kadai ne ba ya da abokin tarayya domin kamar yadda ya ce laukana fihi ma alihatun illallahu la fasadata ce in dai da akwai wani allan ban da allah to da saman nan da duk rugujewa za a yi wannan ya ce a yi ruwa wannan ya ce ka a yi wannan ya ce a yi zafi sai ya zama na allan guda ɗaya ne a tsairu sabbahahu wal wahashu Azama, tsuntsaye suna wa allah tasbihi wannan ayoyi ne fanin dungule ba sai na ta kawo su ba sannan dabbar daji zaki da muguntarsa damusa da yanayinta to dai tana girmama Allah walhutu kabbarahu kifaye suna girmama Allah walmauju na jahu eh wannan igiyar ruwa da kake gani <clears throat> to dai tana tattaunawa da ubangiji neman ya Allah mai ake so za a yi ruwa kwance igiyar ruwa sai abin da Allah ya ce wa ruwan yayi sai malamin da ya san Allah ya huta wannan mulu ta hatar sukuri Turu tururuwa a can karkashin duwatsu suna tsarkake Allah wannan halu ya hatifu lahu hamdan fi kalaya wato fi kalayahu eh, menene annablu Eh, zumuwa kai can can namlu eh, tururuwa nan na halu zuma ko yahtifu lahu hamdan wannan ƙara zuma da kake ji idan Allah zai fassara maka godewa Allah suke irin bai wadda ya musu fi yahu lokacin da ta samu kanta cikin sakarta ko lokacin da ta kadaita to dai duk wanda ake bayani na in baka gane ba za ka huwa Allahu allazi an umuhu munhamira munhamiratun Allah nan da ni'imominsa kwararowa suke yi a saba wa Allah a saba wa Allah a saba wa Allah shi kuma ya kwararo ruwan sama a samu abinci a saba wa Allah a saba wa Allah ya kawo haske gari ya waye a saba wa Allah kuma ya turo iska kowa ya shaka a saba wa Allah kuma ya yi ta yi mana baya bari imala eh, idan ana magana Allah ka san Allah Allah ne idan da za a tsaya kan wannan baituttuka malam sun isa mu tashi a kansu don dai muna sauri ne waɗannan baitutuka da kake gani domin waɗanda ba su gane Allah ba to dalilai da dama ne suka janyo ba su gane Allah ba shi yasa gane Allah shi kadai ne mafita duk wanda zai kawo maka wata mafita a matsalar Najeriya ko matsalar duniya to dai za ka ga ya kama tashar daji eh idan ma shari'ar musulunci kuke magana na ɗaya daga cikin magabata ya ce a kimu daulatar islami fi qulubikum takum lakum fi ardikum ku tsai da shari'ar musulunci a zukatanku za ku ga shari'ar musulunci karara ga ta nan karara kowa yana gani jama'a ko muna gane wannan kuma ka kalla ka gani ka tara mu gaba ɗaya ka ce waye ba macuci ba yanzu ba wai kana neman masu cuta kwara nawa bane a'a waye ba macuci ba cikin mu ka tara mu waye ba macuci ba ga mu kana gani ka tara mu ka ce kana so ka fitar da waɗanda ba macuta ba malam yau idan ka kira mai gyaran famfo zai ma gyaran famfo to akalla idan naira dubu ashirin za a sai kaya sai ya ce dubu hamsin ne haka ake ko ba haka ba naira dubu hamsin din nan kuma ya sake karɓar kuɗi a hannunka sannan in ya je siyan kayan ya siyo mara kyau amma wannan wai yana so ya zauna lafiya bala in banda tausayin Allah wannan ko numfashi bai samu ya ƙare haka nan idan ka je wajen mai kasuwanci ya san abu ba ya da kyau ba zai gaya maka cewa bai da kyau ba sai ce mai kyau ne yau idan janareto za ka siya a rubuce ƙarfinsa yana iya ɗaukar abun da fomfin ɗin ruwa a rubuce amma a aikace bai iyawa saboda ba shi aka sa ba rubutun ne kawai an cire wani abu ne an sa wani abu ba mutane mu ke haka ba mutanen mu ne idan ka je awo ya ake karewa in ka je mai yadi ya ake karewa in ka je can ya ake karewa malam ka rasa wai yaushe ne al'amuran za su yi kyau dole waɗannan abubuwa tabbas sai mun gyara su duk da cewa wannan baya kora kuma laifi ya koma ga shugabanni jama'a muna gane wannan domin Allah ya saukar da abubuwa guda biyu don gyara al'umma abu na farko shine wa'azi abu na farko shine me abubuwa biyu Allah ya saukar a gyara al'umma da shi abu na farko wa'azi da karantarwa ko abu na biyu shine hukunci shine mai hukunci na dai san ba za ka gaya min yan china muminai ba ne da yan koriya ai ba za ka ce imani yasa suke bin doka ba me yasa hukunci idan aka rasa hukunci ko a gidanka ne ka bar gidan ba hukunci gidan zai kwace maka gidanka ka gwada ka gani sai ka zo da sakamako Allah ya gyara zukatanmu to don haka sanin Allah yana da matukan mahimmanci yanzu ya za a san Allah turawa sun biyo hanyar da za su yi ba a san Allah ba hanyar da za su biyo su raba mu da sanin Allah fa sun riga sun shirya shi yasa yanzu za ga mutum ya riga ya balaga ya yi karatu ya yi digiri bai san Allah ba kuma magana da wani yake tambaya fa abin da ake ce magana zaren me wanda ya ce bai san dalilin da ya sa Allah ya halicci sauro ba ba an taba samu wanda ya faɗi ba wai bai san me ya sa Allah ya sauro ba yana ganin cewa ɓata lokaci ne yin sauro saboda banda cizon mutane dai abin da yake yi kuma yana da gaskiya a irin tasa gaskiya wato zalika mablaguhu min ilmi iya ilimin sa kenan kuma abin da kaga ya faɗa wanda ya fito da shi kenan to duk wanda yake irinsa wanda bai je islamiyya ba haka zai faɗi kuma wannan shine tunaninsa yanzu akwai abin da za ka ce mai amfanin shi kai kanka yanzu in ba addini ba sai ka ce mai amfanin kuda amfanin kuda yanzu nan taron mu da wuya ne ya faɗin amfanin kuda eh amfanin kuda ka faɗi amfanin kunama misali amma wanda ya san Allah ya san duk abin da Allah ya halitta bai halice shi don wasa ba illa li hikmatin huwa ya ha. sai da wata hikima wanda shi Allah ya santa duk abin da kaga Allah ya halitta to ba haka nan bane eh shi yasa Allah ce ala ya alamu man khalaqa shin wanda ya halitta bai san dalili ba wanda ya halitta bai san halittar nan ba wa huwa latiful khabir kuma ya ce a antum a'lamu amillah ku kuka sani ko Allah eh ku ne kuka sani ko Allah ne masani da ku da Allah waye masani to yanzu ya za a yi a yara da sanin Allah yana daga cikin wannan tsarin da aka kawo mana na sai dai mu yi haƙuri mu ɗauki yaranmu da safe mu kai su makaranta su dawo da la'asar a gajiye kuma ba abin da muka iya muna ji muna gani wannan ma ba shi ne abin da dame mu ba maganan ma ba a yi in ma ka cika magana a kai abinda za a ɗauka kai wani fitinanne ne kai ko kai wani azababbe ne kai ka damu mutane haba kuma yana daga ciki ina ga muhadara da muka yi wannan magana ta shigo da wannan mustashriki wanda ya zo ya tadda malami ɗaya daga cikin malaman azhar yake ce mashi saufa namhul qur'ana min qulubikum da sannu za mu shafa labarin ƙur'ani daga zuciyarku kaga shi ma Allah ne matsa shi ko wannan malamin bai masa gardama ba sai ya kira yara masu bol da wasa kan titi kai ku zo nan sai malamin na ya karanta aya ce ma yaro ci gaba sai kawai yaro ci gaba wancan ma wannan ba fa yaran islamiyya ba tukun yara kawai suna bol akan titi suna wasa amma kowane yaro aka ja mu qur'ani ya me ya ci gaba me wannan yake nuna wa? wannan ke nuna yaranmu suna tare da me alkur'ani ko to wannan magana da ya mai sai ce ku ya yahfazuna at-taurata wal injil ƴaƴanku sun haddace a taura da injila ya ce a'a sai ce to mu yaran sun haddace qur'ani kowa yana da qur'ani ya za ku yi to shine ce za mu kawo abin da zai shagaltar da ku daga karanta qur'ani ba a kawo ba eh yau da za a ce a sanya syllabus a makarantun arewacin najeriya a fara da ƙur'ani kafin wani abu a matsayin mai za a ce islamization ko abinda za a faɗi kenan kuma matsalar mu a ƙasar shine rashin tsoron Allah har yanzu mun kasa gane cewa babu magani sai tsoron Allah na matsalar da muke ciki muna zagi cewa al'amura sun lalace zamani ya lalace yara sun lalace nu'ibu zamanana wal aibu fina wa ma li zamanina min aibin siwana muna dai zagin zamani ne alhali mu ne matsalar zamanin zamanin mu bai da wani aibu mu ne matsala inda iyayenmu sun kyale mu can baya da mu rika kwace mutane waya akan titi ana gane wannan wannan al'amarin duniya ka kalla ma ka gani bari mana nakalin wata magana a gurguje kafin mu ci gaba don alhikmatu dallatul mumin anna wajadaha fa huwa haqqun nas biha na saurari wani clip da aka yi hira da matar tsohon shugaban ƙasar Najeriya Umar yar Aduwa marigayi Allah ji kansa abinda matarsa take faɗi cewa mijinta shi marigayi yar Aduwa ya taɓa ce mata kin ga yaran nan matasa matukar ba mu sama musu aikin yi ba mun sa su a karatu mun yi engaging ko to za a waye gari wannan jakar ta hannunki sai ta gagare ki rikewa haka yake faɗa mata suna ɗaki sannan motan nan da muke shiga mu fita sai ta gagare ki shiga ki fita cikin mutane yanzu abin da ya faɗa ya zo ko bai zo ba eh? jama'a wannan fa yana magana ne da fahimta da Allah ya bashi ina ga in malamin addini ne zai yi magana jama'a ko kuna fahimta wannan fa yana fahimta mai kyau da yake zuciyar mutum in tana da kyau sai Allah ya haska mashi sai ya hango daidai to shi yake faɗa wa matarsa haka yau ya muke ciki to wannan farawa aka yi in dai ba tsoron Allah nan da ake magana aka cusa wa matasa ba ina mai tabbatar maka taƙa maka dai ka je ka hau jirgin sama ko ba za ka kai filin jirgin ba waɗannan jami'an tsaron da kake gani to shuraka'u ne fil ismi kwarai kuwa su ma in za a tantance in corruption menene in dai ijram su ma mujrimu ne su ma criminals ne sojoji ba yan sanda ba jami'an tsaro ba ba su ake samun cikin waɗannan abubuwan ba rashin tsoron Allah gwamnati ta baka kuɗi don ka tsara mutane ka karɓi kuɗin gwamnati na tsara mutane kuma ka je da kai a kashe mutanen ko ka bada bindiga a kashe mutanen ko ba haka ake yi ba ko ko ba abu ne wannan ko ko a bada kuɗin sayan makami ba makamin ba kuɗin ba tsaron ba haka ake ba matsalar shine rashin tsoron Allah jama'a tsoron Allah da kuke gani shi yasa ko ɗazu ina duba waɗannan baitutuka na ce ikon Allah malam in ana maganan Allah Allah Allah wato Allah kyale mu idan ba ya kyale mu ba wannan abin da muke yi da ba mu isa mu yi shi ba amma mu je karatu wal bahthu an tariqi ilayhi yasirun neman hanyar da za ta sada ka da Allah abu ne mai sauki laluben hanyar da za ta sada ka da Allah abu ne mai sauƙi shari'atul bahthi anil haqqi amma da sharaɗin idan gaskiya kake nema ana ganewa in gaskiya kake me kake nema wallahi duk mitin ɗin da za a yi executive meeting da waye da waye duk ba ana yi ba ba za a taba gano bakin zaren ba sai radda aka zo da zuciya mai kyau su ma waɗanda suke cewa suna so su kawo gyaran Allah ya san karya suke yi shi sa bai ba su nasara ba Allah da kansa ya san ƙarya suke ba gyaran suke so ba eh wa idza qila lahum ne la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihu Allah ce ala innahum humul mufsiduna barna duk su suke yin ta shi yasa ka je ka karanta khamsuna alamatan lil munafiqin ka karanta ka kawai anawin din ba karatun ba topic ka san kowane akwai topic ai misali a ce taimakon kafirai kaga topic ne ko ka je ka bi wannan anawi nudin ka bi ka gani da ka gani ka san ba wasu ake magana mu ne kar ka kai ko ina da mu ake ba wasu ake munafukai cikin kafirai suke a cikin wa suke musulmai sai in ce ba ni ba ne? kai ma za ka iya ba kai ba ne? a karanta ka ji sunanka bai fito ba eh wasu irin al'umma ne ka ji magana neman hanyar da za ta sada ka da Allah ka daidaita da Allah mai sauƙi ne amma da sharaɗin idan neman naka na gaskiya ne shi ne sharaɗin walwukufu inda hakika da tsayawa ka jajurce kan gaskiya ba gudu ba mai ba ja da baya to wannan yawon neman gaskiya shine abin da ya samu zaidu ibnu amr ibnu nufail ya fita ila sham zuwa garin sham yas'alu an dini yana nema yana lalube yana tambaya akan addini wa yattabihu kuma yana neman sa shi dai tun da ya taso ya ga iyaye da kakanni na bautar gunki ya tabbatar bautar gunki ba gaskiya ba ne a yaushe za a ce mutu ya girma Allah ai hankali mai kyau ina ce wani ya girma Allah a to yanzu fa ka zauna ka sassaka abinka da itace ko da tabo ko da roba ba ku ganin gunkin roba mutum yi gunkin roba ya sa mar riga yana sai da riga ka gaya in ka sa haka za ta yi maka kyau ba gunki ba ne to sai mutum ya kama gaida wannan akwai lafiya ta tare da shi to shi da kansa ya gano gunki ba Allah ne? to yana yawon nema addini falaqiya aliman min al-yahudi sai ko ya ci karo da wani malami daga cikin yahudu fasa'alahu an dinihim ya tambaye shi dangane da <clears throat> addinin su da suke bi fakale ce inni la'alli an adina dinakum fa akhbirni Allah shi gafarta malam a yi min bayani irin wannan addini naku ta yi wuyin shige cikinsa ni in yi bauta tare da ku ba ni labarin yadda addinin yake jama'a kuna ganewa shi yasa za ka fara ganin malamai a wuta malamai farkon a ta a yi wuta da su ko malamai ne sai dai ka roƙi Allah ya saba mu ciki wani zai ce na huta ni ba malami bane fa in kunta la tadari fa tilka musibatu wa in kunta tadari al musibatu a'zam mala in zaka ba Allah ka ba Allah ka daina yin noke noke shi ni da na huta ban zama malami to ba zan zama ba ina baka zama malami ba ba malam ga kanka gaskiya wasu irin malamai ne za a ta sake yanzu fara shiga wuta malaman da suka ɓoye wa al'umma gaskiya ga gaskiya karara sai a yi can wurin a yi can wurin akwai abubuwan da na sha tattauna shi da malamai mun farida cewa ba za a dawo a ga al'umma gaskiya ba sun yi tashar daji a zo a taro a bi Allah ce ai wannan magana in ka kawo ta yanzu matsala za ka samu abin mamaki shine wai malami na cewa in ka faɗi kaza za ka samu matsala ka taba ganin annabin da bai samu matsala ba eh? to rigan malinta riga wane ne wal ulama'u wannan magana fa haka take aikin annabawa shi malamai ke yi su malamai wahayi ne ba a yi musu amma wahayin suke ɗauka su mai su isar to farkon wanda yake ɗora mutane kan daidai shine wa malami in ya so ya yi mai ya bautar da su to sai yake tambaye shi akan addinin su ta yiwu ya shiga dan ba ni labari ga ta mala faƙala ya ce la ta kunu ala dinina hatta ta akuza bi nasibika min ghadabillahi yaro bari in gama gaskiya ba za ka shiga addinin nan namu ba ba ce kai ma sai fushin Allah ya shafe ka yadda ya shafe mu don mun canja mun lalace mun tarwatse don Allah ya faɗi gaskiya ko bai faɗi ba ya yi shigo shigo ba zurfi idan ka shigo abin da muke yi din nan ba abinda da za ka samu yadda waɗancan suke yancin hanci ne da rashawa yadda 'yan cikin gwamnati ke cin hanci da rashawa mu ma malaman yahudu cin hancin muke da rashawa Kara ke ci an gane magana wannan malamin ba mai tsoron Allah bane mai tsoron Allah ne ko ba haka ba ko ba komi ya gaya mara gaskiya ya ce ba za ka shiga wannan addini namu ba face ka kamfato rabanka da fushin Allah ba su ne Allah ce wa gadiballahu alaihim ba Allah ya fushi da su me yasa Allah ya fushi da su Allah ce daga cikin abin da suke ci suna cin asuhut as-suhud sahabi ya fasara cewa ar-rishwatu fil hukum karban wani abu a ba mara gaskiya gaskiya a ba mai gaskiya karya ya da kwanta ce da wannan Allah ya fushi da su ya ce to kana shigowa to madadin ka samu shirya lalacewa za ka samu kai gaskiya wani shiri daga bakin mai ita wannan fa ita ce daga bakin mai ita gaskiya ta gaskiya akwai daɗi a ce mutum ya ji tsoron Allah kai da kanka ka jinjina masa faƙala zaidun sai zaidu yake cewa ma a firru illa min gadabillah to aiko gudun da nake yi ai na fushin Allah ne nan ƙoƙari nake in tsere daga fushin Allah wala ahmilu min ghadabillahi shay'an abadan ba zan yadda in ɗauki fushin Allah ba ko yaya ko mun kankantarsa ko wa anna astati'uhu ta ina zan iya ɗauka fushin Allah wane zai Allah gani ba ni iyawa eh ba zan iya ba eh yace fa hal tadulluni ala gairihi to tunda addinin naku ya gurɓace kun zama yancin hanci da rashawa ko nuna man wani addini ana fahimta nuna min wanda ka sani eh yanzu kai naka aje shi tunda bai da amfani nuna min mai amfani Kale ya ce ma a'lamu illa an yakuna hanifan ba addinin da na sani zai kubutar da kai sai addinin annabi ibrahim addini aka ce hanif tauhidi addinin kadaita Allah bari kai in yi karatun kafin karatun eh kale kale zaidun yace cewa wamal hanifu to menene kuma alhanif kala ya ce dinu ibrahim dinu man ibrahim addinin annabi ibrahim shi kadai ne lam yakun yahudiyan wala nasraniyan wannan ai kaga kamar nau'in iktibasi ne ko inda can ma kana ibrahimu wala shi dai annabi ibrahim baba yahude bane kuma baba nasare bane wala ya abudu illallah ba wanda yake bauta sai Allah kadai eh Allah kadai wai musulmi yake jin kunya bauta Allah kada oga ya sako daga ofis ya je masallaci a ce shi extremism ne ko mai addini sai ya zauna ki sallah ana hayya ala salati yana zaune ana hayya ala falahi yana shi oga ne in wato kai ya gwada shi mai addini ne abinda zai baka mamaki kun taba jin wani musulmi ya tashi a majalisar ƙasa ta najeriya ya ce wannan sandar da ake bauta ba mu da bukatar ta ko da ita ko ba ta za mu yi shawara akwai wanda ya taba yi itiradi ya ce bai yarda da shi ba eh? an taba samu idan ka taba samun wani tunda duk abin da suke akwai bidiyo don Allah ka taimaka ka mana wanda ya taba tashi duk musulman nan da suka fi yawa a majalisa yau in suka ce a bar sandan nan dole a batta dan su ne majority ko majority kare mai da vote ita wannan sandan mai take karawa amma kowa sai ya mata ruku'u haka ne ko ba ka ba amma aka samu kahiri kuma ya burge ni ya miƙe a majalisa ya ce this constitution will never give us peace ko ba kai baɗi ba ai kaga ya zagi mai ya zagi constitution ya ce wannan constitution will never give us progress wannan constitution gulle ya ta yi shi bai ji kunya ba so yake a canja littafin kundin gaba ɗaya yanda za a yi wa jama'a shi yadda take so ko ba haka ba kuma ya cika mala haka ake son da'a. da mun haifi irin waɗannan 'ya'ya masu zuciya irin ta wannan arnan da sun mana amfani to amma me sai aka haifi inna rididi marasa amfani taron tsintsiya ba me ba shara ana kafirci abin da ya ci karo da addinin ku kuce a'a mu musulmai ne lanar ka'u illa lillahi ba wanda muke wa ruku'u sai Allah shi yasa da aka je gaban najashi kowa ya zube mun karanta da ku yawa najashi ruku. musulman nan suka yi tsaye suka ƙi dan gulma ya ce alatar ka'una maliki kai ku kure na manya ko ba za ku risuna wa sarki ba ya ce nahanu lanar ka'u illa lillah mu ba ma risuna wa kowa sai Allah kai malam ka tsaya kan gaskiya yar jarabawa ce za ka samu ka san wani da ka yi wa'azi ko ka faɗi gaskiya wani abu ya same ko hukuma ta kama ka ko a harbe ka ai bakin shi ya ja mushi kana nufin duk annabawan da suka faɗa Allah kashe su duk bakin sa ya ja musu kenan ko ba kake nufi ba yadda ka zagi wannan malamin zaka yi zagin annaba haka tunda ba dan mutunci bane kai kai eh, kware kuwa ana ganewa wato mutum kiri-kiri kaga ya fi tsare ya lalace ka taɓa ganin gaskiya da ƙarya zaune wuri guda faɗa suke yi kisa Allah da ya tashi ibaran ma da ya kawo ya ce bal na ƙazifu bil haƙƙi alal batil idan ƙarya ta taru ta taru ta yi kumfa ta yi hankoro Allah ce sai mu ɗauki gaskiya mu jefa cikin ƙarya fa yadmaguhu sai gaskiyan nan ta tarwatsa ƙaryan nan fa idza huwa zahir sai a waye gari ƙarya ta gushi in gaskiya ce kuma gaskiya akan kowa akan yan kasuwa yau da zan yi wa'azi akan yan kasuwa wani in aka taba gefensa shi eh, ikon Allah ya kowa ya kai mu wurin mala <laughs> yau an zage mu tas tunda an zage ka ka gode wa Allah mana ka je ka gyara eh? duk kasuwancin da yake na haram galiba duk yan kasuwa ne kuna yi an zo siyan kayan da ba ka da shi ba za ka je wani shago ka karɓo ba ka isa ba baka isa ba kasuwanci kana daukar risk ne ba karatun kasuwanci nake ba amma ku kun sa abin da nake faɗi ka bari a je wajen mai shi ya saya shi ma yau Allah ya kawo mai arziki idan ka je ka karbo a hannun shi sai ka kwanta lona kuma yana iya kwantai eh, ko ba haka ba amma ya siyo ya aje Allah ya kawo mai mai siye ka bari ya ci abinci annabi ya ce kada dan dan birni isai da wa dan kauye kaya idan ba ƙauye i kawo kwandon tumatur ka bari a bugi hancinsa kwandon tumatir ya kai dubu biyar ka bari a siya dubu ɗaya dai shi aka yi sani a bugi hancinsa a samu arha a ci riba mai yawa sannan kuma a samu sauƙi a kasuwa amma idan wani ya tsaya ce kai zo in sai ma gurasa ko ma can ka zauna ai tumatir ya yi daraja kaga yanzu zai je hannun jama'a da me da tsada duk abin da annabi ya hana mu mun ki mu bari kuma 'yan kasuwa haka suke yi ma'aikatan gwamnati kwa ce na manta da ku yanzu ma ai duk ma'aikatan gwamnati ai sun mutu ba wani aiki yake ba za ka je ga mutane zazzaune ana fira kuma ana karɓa kuɗi kai jama'a maganan mu samu sauƙi fa a ƙasar nan da ɗan sauran tafiya an fahimta ai batun mu samu sauƙi da ɗan sauran tafiya za mu ci gaba da jin jiki tukuna za mu ci gaba da jin jiki amma magana ho ba daɗi yadda dai ka san maganin shawara kana sha kana rinza ido to haka magana take wallahi jama'a mu ga kan mu gaskiya in za mu yi addini mu za mu yi addini in za mu yi addini mu za mu yi addini shi yasa kullum kila za ka ce a kafu wato hanya mafi sauƙi Allah ya taimake mu a raba Najeriya nan mai cewa ai kasar ba ta mu bace lokacin sai mu ji me zai faɗi tunda munafiki ne zai sake samu abin faɗi ba. amma dai ma ji sabon salon da zai kawo saboda kullum ana fakewa da waɗancan ba a da niyyar bautawa Allah ba a da niyyar bin wani tsari na Allah duk abin da kake so ka faɗa ko menene shi ka kawo shi muna sauraron ka za kuma baka amsa ta ai ka lura iyakaci iyakar tsororuwan tsananin wannan addini a ce an jefa mai zina ko wanda abin nan da me yake mai shan giya mai bulala da sauransu shin a halin da muke ciki wanda ya sata ba a kona shi ba a kona mutane sun sata ba a kashe mutum a daddatsa shi yanzu akwai wayan an yi sata sai su yanke mutum agara yanzu da wanda aka yanke mu agara da wanda aka yanke mu hannuwa zai rayu wanda aka yanke mu hannu shi zai rayu kuma idan Allah ta'ala ya ce a yanke yatsa kai ka yanke hannu gaba daya abinda kake so a barin ba za a bari ba amma in aka yi wa Allah biyayya shi zai kawo sauki shi yasa addini babu yadda za al'umma ta zauna lafiya ba tare da bin addini ba addini shi kadai ne mafita to wannan magana ma faɗanta laifi ne to in ba addini ba menene mafita yanzu yaron da aka haifa farkon fara demokradiyyar nan 1999 yanzu bai balaga ba eh shi ma kan shi an haife shi tun lokacin da kuka fara aka haife shi ya girma ya gane makaryata ne ku ko ba haka ba yaro karami ya gano makaryata ne ku kuma in za a ci gaba da yin wannan demokradiyya min su in ne ila aswa wallahi in dai za a tafi a haka da ake wallahi azim yadda dai aka sha azaba lokacin yanzu ko ai kowa sai yanzu an sha azaba ko an wahala ko an ji jiki lokacin buharin nan ko ina gaya maka sai an dawo ana cewa kai buhari dan aljanna haka za a dawo ana cewa saboda sauki wahalar gaba ta fi ta baya me yasa saboda an ƙi abu Allah an ƙi a yi me abu Allah mahukunta sun ƙi sa tsarin Allah ya zama shine tsari mabiya sun koma mugaye ba dare ba rana kowa abin da ke gabansa ya za a yi kuɗi yana da wahala ka kira mai sana'a hannu bai cuce ka ba sai ɗai ɗaya a cikin ɗari ba ka samun biyar mai sana'a hannu kowane iri mai gyaran mota mai fanalbita kowa ƙoƙari yake zama zai siyo wani abu ka bashi ya siyo ya yi kuɗi shi sa magana ce ta ya za a yi in yi kuɗi kawai kowa abin da ke gabansa ya za a yi kuɗi idan al'umma ta rungumi ya za a yi in yi kuɗi malam wannan al'umma ta yi karon batta da bala'i har ƙarshen rayuwarta in dai burin al'umma za yi kudi ne in dai wannan shi ne buri kuma a haka muke don haka addini shine shi shine mafita yanzu ya rage namu ya za a yi mu dosa na 'ya'yanmu kan addini da tsoron Allah ya zama idan ko mutum bai nan zai ji tsoron Allah aka ce gaskiya ya gaskiya yin gaskiya akwai wahala da farko amma akwai akwai akwai rabauta to mu je to yanzu dai gashi zaidu yake fakaraja zaidun falaki ya alima min nasara ya fito ya gamu da wani malami bangaren nasara fa zakara lahu zalika fa zakara mithlahu shi ma haka ya faɗi fakala sai ce lan takuna ala dinina hatta ta'khudha bi nasibika min la'anatillahi in dai kiristancin nan namu zaka shigo to dai yadda muka samu tsiniwa Allah kai ma ka zaka samu kaga wannan ma ai na kwarai ne ko yanzu wannan yadda za ka je ka faɗi sai a ce sai kana zagin addinin wasu kana kaza ko kana magana violence kaza haka za a faɗi ana so ne fa a gudu tare a tsira tare kala yake ta ma a firro illa min la'anatillahi to ai gudun da nake na tsinuwa Allah ne ina gudun tsinuwar Allah kada tsinuwa Allah ta same ni abinda nake gudu kenan eh tsinuwa Allah wala ahmilu min la'anatillahi wala min ghadabihi shay'an abadan har abada ban yarda in ɗauki tsinuwar Allah da fishin Allah har abada ban yarda in ɗauke su muna ganewa ba zan yarda ba ya ce wa anna astati'u ta ina zan iya ɗaukar fishin Allah ta ina zan iya ɗaukar tsinuwa Allah bai yiwuwa gare ne fa hal tadulluni ala gairihi shin ko ka nuna man wani addini tunda yahudanci bai yi nasaranci bai yi nuna man wani kuma wannan ya gwada maka cewa mukafaha ba a tsayawa mai neman tsira bai neman guri ya tsaya a'a ci gaba za ka yi kar ka kuskura ka sallama ka ce kai tunda da an lalace ya kasa har wani karatu suka kawo wai eh, menene if you cannot beat them you better join them eh wani bugun turanci ne kwarai kuwa da haka da haka ake sata kudin ofis to tunda dai kai kaɗai ne na kwarai in ka san ba za ka iya sawa ofis din duk gaba daya zama mutanen kirki ba kai ma tsumbula kawai yayi da kai hai ko an tsumbula za a tsumbula gaba can wuta Allah ya tsare mu da tsumbulawa kada ce ma a'lamu illa an yakuna ko eh hanifa ba wani addini sai dai na annabi ibrahim ya ce menene wannan hanifu din ya ce dinu ibrahim lam yakun yahudiyan wala nasraniyan wala ya abudu illallah shi mana ya tsaya mara a zaidun kaulahun fi ibrahim alaihi salam a lokacin da zaidu ya gani kaga yanzu ishara dai ta tafi mai addinin annabi ibrahim kharaja ya fita ma baraza lokacin da ya fito daga wajen waɗannan malamai rafa'a ya yadaihi faƙala. ya ɗaga hannayensa yana cewa allahumma inni ashhadu anni ala dini ibrahim ya allah ina shaidawa lallai na tarkata inawa inawa na koma addinin annabi ibrahim ni ma nan nake ba dai na gaskiya take ba ni ma na koma can ina kan addinin annabi ibrahim ya allah ka shaida eh to kaji wa kallaki annabi sallallahu alaihi wa sallama zaid ibn amr ibn nufail hakika annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gamu da zaidu ibnu amr ibnu nufail bi asfale baldah a can gangaren baldah qabla an yanzila ala nabi sallallahu alaihi wasallam alwahyi kafin wahayi baldah din gari ne wani kwari ne ko kace wani kwararo ne hanya ce annabi ya gamu da shi can a wannan hanya kafin wahayi ya fara sauka gare shi fa quddimat nabi sallallahu alaihi wasallam sufratan aka kawo annabi teburin abinci ko ka ce ma'ida dai a kawo abinci wanda akwai nama da sauran ciye-ciye fa aba an ya akula minha annabi ya ce kici su makala zaid zaidu ya ce inni lastu akulu haka ne ko wato annabi ya ki cin abincin fa aba an ya akula min ha yake ci sun makala zaid ya ce inni lastu akulu mimma tasbahuna ala asnamikum wala akulu illa ma zukira smullahi alaihi to dai magana tana koma ga annabi din zaidu mai bada labarin abin da ya faru cewa annabi ya ƙi cin wannan abincin da ya ƙi ci ya ce ba na cin abincin da kuka yanka wa goma kanku abinci ko abin yanka da kuka yanka wa ansabikum eh, kanku ban cin abin da ake ci sai abin da aka ambaci Allah ciki a yau fa ya muke duk abin da ya zo gaba mu ci muke ko ba kai kwarai ko wa yake tambaya ya ga an zo da an zo da kaza daga restaurant eh kaga kaza daga restaurant mutum ne ke tambaya kafin ya ci kazan ko wasu kajin ma daga waje ake shigo da su mana a yanki daga ƙasa waje ko Allah ya sauwake malam Allah ya sauwake mun shiga halin kakani kai wai malam al'umma irin tamu ba za ta yi sama kanta mafita ba al'umma irin tamu yanzu ba mu da kuɗin da za mu yi wannan dan kamfani na kaji yankakku dan kaza ya gagare mu abin da za mu yi mu dai ba za mu yi abin da za mu mutunta kanmu ba to ai idan aka zama duk al'amarin ku ya koma hannun jahilan ku ai matsala ce ai matsala ce ai malam mun gode wa Allah dalilin zuwan izala an samu sauki eh dalilin zuwan sunna ahlu sunna al jama'a an samu sauki amma da abubuwan da ake mala ko yanzu din ba dainawa ake ba wata dabban ma da ranta za a tsoma ta cikin cikin ruwan zafi annabi ya ce baya ci sai abin da aka ambaci sunan Allah kai wannan nassin qur'ani ne ko to mu ji yanzu kuma muna cin komi ko daga ina ne wa kana zaid ibn amr yaqul yana cewa ashatu khalaqa Allah ko ita dai wannan tunkiya Allah ya halice ta wa anzala laha minas sama'il ma Allah ya sauka mata ruwa daga sama wa bata laha min al-ard ya fitar mata da tsire daga ƙasa thumma tadhbahunaha ala ghairi ismillahi kuna yanka ta bakan sunan Allah ba li zalika wa idhaman lahu saboda nuna kyamar abun da kuma girmamawa nan kafure yake faɗa mawa yanzu ko musulmai suke yin ba daidai ban ka faɗa sai wani ya kawo maka aimin husnul islam mar'i tarkuhu ma la ya'lihi Allahu akbar saboda Allah fa don an yi nasiha a daina banna wai a nan hadisin yake aiki wai mutane ba su san ina hadisi yake aiki ba sai kawai su tsoma shi da suka ga dama don kare kansu wai an ce min husnul islam al mar'i tarku ma to kuma ina man ra'a minkum munkara ina ka kaita mutum siffanta kansa da munafukai وإذا ما أنزل سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يريكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم وإذا ما أنزل سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا dole fa a samu masu cewa kaza ba daidai bane eh dole a samu musa'ala idan aka rasa musa'ala matsala ne don haka muke karatun tarihi ka ji mutum irin abu huraira amintaccen allah amintaccen manzan allah kudinsa ya tara ya sai tumaki da yawa amma ba a tuhume shi ba zamanin umar dan khattabi an ga ya tara yan tumaki umar duk ya kwace sai mai da su me lalita gwamnati ba yi ba duk da an bincike shi an gano bai yi laifin ba amma saboda kauce ma duk wata shubuha yanzu dai shi kenan zuba su a nan gwamnati kai kuma Allah ya baka wasu gaba haka kuma akai eh? da aka ji labarin wancan abin nan zaidu yake abin nan ibnul muhallab ibnul muhallab cewa ya gina gidan sama ya yi kaza ya yi kaza umar dan abdulaziz ya ce a kira shi aka kira shi kuma an ji labari cewa yana gwamna an bashi kyauta ya karba kyauta aka mai ya karba ya ce a kabiltal hadiya amma kyauta ka karba ce sarkin musulmi ce a tambaya ni na yi a kabiltal hadiya tambaya kenan kuma tana da amsa eh kuwa ce eh na karbi kyauta ce wallahi innaka lasariqun wallahi barawo ne kai hmm? kwarai duk abin da ya mallaka sai da umar dan abdulaziz ya kwace mai da lalita gwamnati labari umar ya ji ana kuka da gwamnansa duk mu karanta da kuma shi a kira gwamnan headquarter malam idan babu musa'ala transparency da kuke ta menene hmm. da accountability ko menene ko abin da kuke hudi da can yawa idan ba mu sa'ala da mu taba'a, dole a samu matsala to da zarar an ce ce ai ana zagin su ai kaza ne ai ana mashi bita da kulle ne ba a san shi haka za a tafi Allah shi gara mu. dole a samu bibiya kuma musulunci ya zo da bibiya don amana haƙƙin jama'a ne idan kai ne aka ba shugaban ƙaramar hukuma ko ban karamar hukuma na yadda aka kashe dole ka sa ido ka bi? kwakwafi domin ranar tashi alkiyama kai ne zaka zo a daure kuma wannan wannan kwangila da ka ba ko injiniya ba bai iya kwance ka wallahi tun mun san wannan muna wa kanmu kawai kawai abinan ne Allah shiga gara zukatanmu wahada haka ne ko wannan mutum da kaga yana ta yawon laliban gaskiya shine wa shine zaidu ibn amr ibn nufail to dai ranar tashin alkiyama za a tashe shi shi kadai a matsayin al'umma shi kadai wa man hadha hanifu shin wai wani miƙaƙƙe ne wannan wani mai tauhidi ne wannan hmm? kharaja sa'id ibn zaid ibn Amur, ibn nufail haka ne ba sa'idu dan uh, zaid ibn ibn amr ibn nufail ya fita fakana salihan ka abihi yadda dai babansa yake shi ma haka yake shi sa'idu dan zaidu qala malil ko ɗaliban lil haƙi ka walidihi yadda mahaifinsa ke laliban gaskiya shi ma da haka yake yi walidha kana min asabiqina alawwalin yana cikin farko farkon musulunta farkon me wa'anda suka yi wahala farkon musulunta faqad aslama qabla an yadkhula rasulullah sallallahu alaihi wasallam daral arqam ya musulunta kafin annabi shiga darul arqam wa qabla an yada uwa fiya kafin annabi yayi da'awa anan su ne yan farko waɗanda ko sahabbai na ɗaga masu sahabbai suna ɗagawa as-sabiqun al na. an fahimta ai idan aka zo taron sahabbai aka ce wannan yana daga cikin as-sabiqun al na to za ka ga shi daban ne karkai mamaki dan yau dan shi'a ya zaki ɗaya daga cikin as kuna al-awwaluna karkai mamaki an fahimta ai eh, sai ka je ka karanta asalin shi'a kafirci ne zalla aka dunkulo da wata manufa aka kawo zaka ce ai ba mamaki a aikata to kaji eh inda iran kasan musulunci ce ba ta fada da saudiya da ji ku fahimce ni ba yanzu iran ba ta da ƙasa abokiyar gaba kamar saudiya duk fitinar da ake a saudiya iran ke cinna musu Yajin ba ku fahimce ni ba jama'a akwai wani bidiyo da nake so in fassara shi da hausa bidiyo insha Allah ina wato abubuwa sun yawa yana da kyau saƙon ne kai ga mutane maganar da ake wanda 'yan jarida suka fitar da wannan kamar shekara biyar zuwa bakwai baya 'yan jarida 'yan jarida iya binciken kwakwafi babu masallacin juma'a guda ɗaya na ahalus sunna da iran gaba ɗaya duk iran kuma babu na ɗariƙa duk iran baka isa ba sun hana sai dai masallatan shi'a shi idan azumi ya zo mutane na son yin tarawihi kasan su ba su yi sai dai suna neman sifara sifara Eh, me yake embassies tunda a cikin embassin ku za ku yi haka za su je suna haka sallar idi sai dai ku je embassin ku ku yi sun hana da suka yi nasara masallatai suka fara rushewa na ahlus sunna da masallatan sufayi haka suka yi waɗannan su ne musulmai kai dai da baka san abin da aka kunso ba kai kokari ka je ka sani ana gane waye. wannan shine abin da suka yi banda kashe dugun dubatan malamai na sunna din yanzu duk yadda 'yan shi'a suke da rashin mutunci suna fa da yankin da suka kama a saudiya suna da masallatansu suna da gidajen suna da ba a hana su ba ba a hana su ba a saudiya akwai yankin da za ga 'yan shi'a suna da su ga dama ba a hana su ba amma a iran baka isa kai sunna ba wa yake musulunci a cikin waɗannan guda biyu idan mutum bai san gari bai saurari daka ya je ya bincike kuma muna kalubalanta ka biya kudin ka je kasar iran ka zagaya amma da yahudu da nasara suna walwala a iran yadda suka ga dama wannan rigimar da ka gani ana yi ta yaman to iran ke daukan nauyin waɗannan 'yan shi'a da ake faɗa da su saboda a ba saudiya matsala kware kuwa kar ka zama eh, ba gidaje ka san siyasar duniya ba ita iran hannu ne na isra'ila da ake dukan musulunci da shi amma a zahiri za a gwada maka fada ake saboda siyasa kullum fada suke in suna magana yadda ka san yau iran za ta cinye isra'ila ƙarya suke tare suke tare suke ka je ka yi bincike ba za su yi faɗan ba sai dai su yi da waɗannan musulman kai malam muna tsaka mai wuya fitina da suka cinna kuma sai da suka dubi yankin da arzikin mai yake da yankin da musulmi ke da rinjaye a gabashin saudiya sai suka cinna shi a wurin yawa muna gane wannan haka suka yi wannan shi'a tana nan tana girma tana haifar da matsala in kun lura kwanan baya an kashe wani mutum annamirun namir irin kafircin da mutumin nan malamin shi'a ne irin kafircin da yake yi abin ya wuce iyaka ya haifar da yaƙi ya haifar da kace-kace ya haifar da wannan ya haifar da wannan kai aka ce a kamo mutumin nan radda aka ce a kamo shi a checkpoint aka kama shi yana so zai gudu bar ƙasar suka damƙe shi aka kai shi inda ake sare kai aka karanta mai ƙur'ani aka sare kansa malam yadda ka san iran za ta yi hauka an kashe mata babban ɗanta malam mana cikin zaka mai wuya kai dai mu ci gaba to yanzu nan najeriya in ka ga yadda shi'a take girma tana kama wurare suna da wanda za su iya sake masu dukiya a aiki amma mu to malam yadda za a isar da saƙon ma ba mu iya yi yanzu fa 'yan a suka yi manya-manyan gidajen tv wanda suke kan satellite suna da kamar guda biyar da ke magana da hausa kuma nasu baya daukewa kamar nan muna mutum da ba kuɗi da an fara sai ya dauke bil sai can bayan wata shida wata tara sai ya dawo kuma shi ma kana yi ba murya kana duk ba haka shi mu suke ba ba sai na faɗi sunan tasha ba duk ba haka namu suke ba amma suna su kyankyan suke suna da karfin service saboda sun shirya murucin kan dutse ne baka fito ba da ka shirya mu ba mu da masu zuciya ba mu da su ana karatu ne na ahalin sunna mutum yana kallon rigar mala ya ma cancanta ya sa irin wannan rigar ku? haka halin mu yake ai mutane sun tako daga ƙasa a ƙasa daga kano sun taho zaria wannan shi kuma daga gidansa ya hayo mota ya zo filin amma ba su zarge shi ba kun gane magana shi ba da kano ya tako ba a gidan shi ma ba da ƙasa zai zo ba a mota zai zo babba ba lamarin sabo da tsaya tsaya Allah ya sauke wani abin sai ka rasa da wa za ka yi aiki akwai wanda za su zo wuri na wala Allah cikin nan wani ya ga an sanya tafsirinmu na bana a sunna tv mai duguri sunna tv mai duguri. akwai kun sa akwai wuri-wuri ne a yi wallahi wani ya ɗauki gaba ya isa ya ce a sa ya ce a sa wa za a zo a ce a kawo dubu ɗari biyar a saka akwai wanda ya ce yanzu kai baka da wanda zai iya baka dubu ɗari biyar ya ce mishi ban da shi kuma gaskiya na faɗa mar ƙware kuwa ka tunkari ka ce ban dubu ɗari biyar sai ya daina zuwa wazinka eh daina zuwa zai yi ce ni zai kalla ce in ka dubu ɗari biyar haka ahalin sunna muke ce duk wanda ya zo nan mun sanya wani asusu kowa ya zo ya aje ɗari biyar muna da abin da za mu yi da ita malam da an yi wata biyu uku ba a yi komai ba zai ba da bayan ake da kuɗin nan eh? sai fara tambaya wani lokacin dama ta samu zan muku bayanin dukiyar 'yan shi'a a abuja ka ɗauka ko muke abu da ka dukiyar 'yan shi'a a abuja kuma wallahi gaya su guda ɗaya duk da suka fi ƙarfinmu da za su kwace gwamnati wallahi ran nan ba mu kwana da rai ran nan ba za mu kwana ba ba wanda suka fi jin zafi kamar mu karka ce mu masu wa'azi nake nufi haɗa kai da ke sauraron mu inna kullum fiha ba dai kana sauraron namu ba ai ka tafi kawai wa kada aslama wannan mun karanta wa kana sa'id ibn zaid radiyallahu anhu mimman udhiya fillahi shi ma dai ya sha wahala an cutar da shi domin Allah azza wa jalla lakinnahu kana jalidan shuja'an mutum ne wanda yake jarumi ya cije la yakhsha fillahi law matala'imin baya tsoro game da ubangiji bai tsoron zargin mai zargi eh na ga mu kwana nan ko subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh